بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة أرجوكين سادوة a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa neman albarkar Allah Ubangiji gare mu gaba daya a wannan wata na Ramadan a yau da muke 21 ga wata shekara 1439 bayan hijira wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan shida shekara 2018 miladiya muna karatu a cikin suratul anfal madaniya kuma mun yi karatu zuwa aya ta 44 yau za mu tashi daga aya zuwa aya ta 54 yau za mu tashi daga aya ta 55 sai dai kafin mu fara karatu mun yi kicibis da samun karuwar musulunci wani bawan Allah ya zai musulunta abin da zan gaya ma dan uwa da farko shine addinin musulunci abin da yake kunshi a cikinsa shine mika wuya ga Allah madaukakin sarki da sallama masa matsayin ubangiji mai yin komi da komi kuma wanda shi kadai ne ya cancanta abota masa ba tare da abokin tarayya ba in ka yarda da wannan za ka shiga addinin musulunci kana mai imani da cewa ba wanda za ka bauta masa sai Allah kuma Muhammad manzon Allah ne kuma bawan Allah ne sannan za ka yarda da cewa addinin da za kake ciki na addinin Kirista annabi Isa dan Maryama bawa ne yake ga Allah kuma manzon Allah kamar yadda sauran manzanni na Allah suka gabata kuma ba dan Allah bane sannan kuma za ka amince da cewa dukan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya umurta a cikin musulunci za ka yarda da su a matsayin Allah ne ubangijinka Muhammadu kuma shine manzonka ka yarda da wannan ke yanzu za ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah ma'anan wannan shine na shaida ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma muhammadu manzon Allah ne ka yarda da wannan to daga wannan ka zama musulmi yanzu dukkan abubuwan da suka zama wajibi a kan musulmi za ka koya a kaɗan kaɗan har zuwa lokacin da Allah zai sa ka kware kuma ka zama daidai da kowane musulmi yanzu a duniya wajen mutuncinka da matsayinka da darajarka kuma dukan abin da ka aikata da ya riga ya zama an manta da shi saboda musulunci sannan kuma a kamar yadda na gaya maka za a haɗa ka da waɗanda za su koyar da kai abubuwa na mabadi na musulunci a sunanka menene da kake amfani da shi da sunanka bukata yanzu wani suna kake so a musulunci ka zaɓi sunan da duk kake so sunan da kake ji daga cikin sunayen musulmi wanda kaga shine ya fi maka kana son ibrahim to sunanka ibrahim daga za ka yan uwa musulmi a ko'ina kuke wannan yanzu da yanzu ya samu rijista a cikin musulunci kuma ya zama dan uwanku musulmi kuma da jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa ya zama daidai da na kowane musulmi Allah ya maka albarka a cikin addinin ka gaba mu kuma Allah ya mana albarka yanzu in mun tashi da karatu sai ka same ni insha Allah الرحمن الرحيم إن شر الدواب الله الذين كفروا لا يؤمنون نعم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون مرة وهم لا يتقون نعم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تقاتلوا خيانة فانبذ إليهم على